yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne ke neman mafaka a wurare daban-daban bayan da suka tsere daga garuruwan micika a jihar adamawa yayin da 'yan kungiyar boko haram suka fatattaki sojoji bayanai dai na nuna cewa hakan ya faru ne bayan da sojoji suka yi yunkurin karbe ikon garin madagali da ke hannun 'yan kungiyar ta boko haram lamarin da ya cutura ya kuma sa sojojin tserewa hakanan kuma wasu da suka tsallake rijiya da baya sun fa bayyana cewa lamarin ma ya sa ɗaruruwan mutane tserewa daga garuruwa domin neman mafaka akan tsaunuka. yanzu gari dai kan yana hannun 'yan boko haram suke yawace-yawace yanzu a hanya daga shuwa har zuwa madagali su ne akan tituna kori sojoji wai birgir kawanda ma ya je yana juya kawai sai yaran suka afka sojoji gaba daya jiya sojin ma sai suka gudu suka bar kayan yaki da mai da suka kai gula gaba daya sun gudu sun bari kuma sun bar kayan yaki da komai da suka zo da shi aka kawo gula duk sun bari a wuri. muna guduwa gaba daya mu ba wanda ya tsaya gaba daya ana guduwa yanzu ba wanda yake kai ko ba sai da ba wani ma bai sai da ba. me yasa kuke guduwa. muna guduwa jami'an tsaro sun rige mu jiya ba wani wani da dama tare suna kwana yau su suke gudu mu gudu da talaka don kafa sun kafa su Umar Duhu mun dan asalin yankin ne ya ma bai ne halin da ake ciki a yankin a yanzu yanzu jiya yana ta shawaki a sama yaran har suna harbin jaddi ma a ta ihu suna harbin jaddi amma jaddi baya musu kome to yanzu wani yanayi ake ciki a wannan wuraren yanzu haka to yanzu haka abin da ake ciki abin ka abin takaici ne sai mu ce dinga tunanin kawar ma ana yara kamar sojin suna ba su kariya ne ban sani ba ga jirgin na ta shawaki a sama amma ba abin da ba abin da jirgi yake yana ta shawaki kawai yaran kun sa ta shi su suke tattabiya daga tsakanin gula ba shi wasu da yawa kan kwanta ba abin da ake yi mutane sa wahala gida ka kashe mana mutane yanzu a yanzu wanda muka gani kusan mutane bakwai wanda na sani aka irga musu wanda Allah ya yi musu karshen kwana amma gaskiya abin nan ba daɗi haka shi ma da na tuntube shi shugaban karamar hukumar madagali Mr James Abawa Tadda ya fice yanzu haka ma jama'a na cikin wani mawuyacin hali ana neman abinci ana neman magunguna ana neman wajen kwanciya ana neman tabarmar duka kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar basu ma ce komai ba yayin da ajiyar shirkwatar tsaro ta Najeriya ta ce hare-haren kungiyar Boko Haram tana barazana ga yanci da haɗin kan kasar. To amma ta ce ta dukufa wajen ganin ta yi galaba kan 'yan ta'adda da kuma kare martaba da mai iyakokin kasar. Shirkwatar tsaron ta ce ba martabar rundunar sojin kasar ce kaɗai ke neman zubewa ba sakamakon ayyukan kungiyar ta Boko Haram amma har da kimar Najeriya baki ɗaya. Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.